Karfe biyar agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, hudu kenan agogon tiyu da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke magana kan mita goma sha shida. Ahmad Abba. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da kasancewa da ku cikin shirinmu na yamma ga wasu daga cikin kanan labaran da za ku ji. Al'umma a jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya na azumi da addu'o'in neman kawo ƙarshen matsalolin Boko Haram da suka zafafa kai hare-hare a baya-bayan nan. Ƙungiyar ƙasashen Larabawa ta Arab League ta yi watsi da bukatar samar da gwamnatoci biyu a Sudan kamar yadda wasu ke yunƙuri. Shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya yi gargaɗi kan hali na tsananin yunwa da al'umma a Gaza ke ciki. To ga labaran bi da bi kamar yadda kuka ji a yau litinin al'ummar jihar Borno a arewa maso gabashin Najeriya suka tashi da azumi na fila da addu'o'i kan rashin tsaro da yankin ke fama da shi. Gwamnan jihar Farfesa Babagana Umara Zulum ya kira taron addu'o'in tare da azumin nafila domin ganin an kawo ƙarshen matsalolin tsaro a jihar. Garawan wasu shugabannin al'umma a Borno kan azumin nafilar inda muka fara da ji daga bakin Zanna Hassan Bogoma mai baiwa gwamnan shawara. amma mu mutanen bolori ko kuma mutanen district namu eh, mun sa karfi muna adoyi kamar yadda abin da ya kamata mu yi shi a mu na al'umma kuma bayan haka mai girma ya sake kiyaye mu cewa mu yi azumi ranar monday yau kenan kuma gashi nan allah da ikonsa mutane anguwa gaba da suna azumi yanzu gashi nan muna zaune kuma kamu ma azumin a cikin anguwan mun raba masallatai adoyi district na bulori kadai mun raba kanmu da wani girin miliyan 144 an mun gama za mu ɗauki astagfirullah mu tuba ga allah Allah ya ba mu saukin wannan bala'in da ya fada ka samu. Da yawa an kai hari an kwashe kayayyaki da kuma sauran abubuwa na kare jama'a. Saboda haka muka ga ba mu da ainihin madogara illa mu koma ga Allah mu roki Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya sannan kuma ya kawo ƙarshen wannan fitintunu na ta'addanci da na kuma sace-sacen mutane da ake a ƙasar nan gabaki daya. Zanna Hassan Bogoma a jihar Borno. To gwamnan jihar Borno Baba Gana Umar Azlim ya roki gwamnatin Najeriya ta fito da sabbin tsare-tsare da zai taimaka wajen kare karamar hukumar Marte daga fadawa hannu mayakan Boko Haram ko ISWAP. zulum ya bayyana haka ne yayin wata ziyara da ya kai garin na marte da yammacin ladi gwamnan ya kai ziyarar ce kwana guda bayan hari da mayakan boko haram suka kai garin wanda ya tilastawa kusan ɗaukacin al'ummar ta tserewa garin dikwa neman mafaka a najeriya wani hatsarin kwale-kwale ya hallaka 'yan kasuwa fiye da 37 tare da raunata 16 a karamar hukumar eh, kaima na jihar kwara rotoni sun bayyana cewa fasinjoji na kan hanyar su ne ta komawa gida daga kasuwa a jihar Neja lokacin da jirgin ya nitse da yammacin Ladi. Kuwa watan Oktoban da ya gabata wani kole-kole kwale dauke da masu ibada da suka je bikin maulidi a karamar hukumar makowa ta jihar Neja ya kife tare da kashe sama da fasinjoji biyu da ke ciki a kogin na kwara. Hukumar ta ce fina-finai ta jihar Kano ta dakatar da ci gaba da shirye-shiryen wasu fina-finai masu dogon zango har 22. matakin da ya tayar da yamutsi tsakanin 'yan kallo da kuma masu sharhi kan fina-finai sai dai tuni wasu suka fara zargin hukumar da shigar da siyasa dalilin da ya sa ɗaukar wannan mataki rukayya abba kabara na ɗauke da ci gaban labarin da yake mayar da martani a yayin tattaunawarsa da arafai hausa mai magana da yawon hukumar abdullahi sani suleiman ya ce fina-finan sun karya ka'idojin hukumar so gaskiya mun fuskanci kalubale da yawa musamman akan irin waɗannan fina-finai da muka dakatar inda da da yawa wasu suna kawo fina-finan su a tantance musu amma wasu da yawa sai suka daina kawowa shin yaya mashirya waɗannan fina-finai suka karbi wannan mataki amina alrahus fitaccen mai bada umarni ne ya ce tabbas matakin da hukuma ta ɗauka a kansu yayi daidai. Farko ba kuma duk abin da aka ce an tsara inda ka tsari to za ka nuna lafiya. da suka dan samu wannan problem din ba wai na da jan daga da hukuma ne. Allah ne kaɗai ya ne menene fa. Za mu haɗa karfi da karfe mu mu nemi tuba a yaɗe mana sannan bi abin da ya kamata. fina da aka dakatar sun haɗar da ɗakin amarya da mashahuri da gidan sarauta da wasiya da tawakkaltu da mijina da wani zamani da labari na rukayya abba kabara arafai hausa. To yancin rani sama da 1500 daga cikin mutum 4,000 da kasar Algeria ta kora sun isa birnin Agadas na jamhuriyar Nijar da yammacin jiya Ladi. wannan na zuwa ne kwana biyu kenan bayan da mahukuntan nijar ɗin suka sanar da aniyar mai da dukkan baƙi 'yan ƙasashen kudu da sahara da algeria ta kora waɗanda aka jibge a garin asamaka zuwa ƙasashensu na asali domin kaucewa afkuwar mummunan ibtila'in ayyukan jinƙai ga dai abin da wasu daga cikin baƙi da aka kora suka shaidawa bayan wato isowarsu a gadas in ka zo tamaras inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fir'auna yana nan yin da suke maɗiyan duniya ya Allah ya saba ki kawai su da basu gauran mu a ƙasa ai sai dai Allah ba mu hakuri ba sa gauran mu a ƙasa wallahi gaskiya alje yanzu ba sauki idan ka taho hanya ko ka taho ka biya kuɗin ka ka taho ma'aikata su kama ka a sa ka rufule rufule ba daɗi ko ba haka ba. bugu sabkowa daga mota za ka yi a bige ka kai duk inda za ka no bugu gidan da za a sa ka cikin yadda ka san bola kashi ne a sa ka rihe ka a ciki za ka yi ban haya ka yi gaskiya aljiya ba sauki ma'aikata ko kaɗan ba sa gyara mana mutum kawai ya yi haƙuri cikin ƙasar shi in dai ya samu jika fa kai ya tafi wani yanzu kawai walakanci ya yi yawa ka gani nan da aka taho da ni ka gani da ƙura busu busu wannan ko hakanan na taho kuɗi waya babu komi an amshe mu gaskiya ana cikin yanayi mai wahala wani ya je kwanan shi daya an maido shi ya sai da kaddara daga nan gurin ya tahi mu da muna kiran gwamnati ta tallafa mana wasu 'yan afirka kenan da algeria ta koro Ƙungiyar kare hakkin bil adama ta ƙasa da ƙasa FIDH ta zargi sojojin Mali da kashe fararen hula akalla 20 tare da binne su a kabari guda a tsakiyar ƙasar. majiyoyin cikin gida sun tabbatar da cewa sojojin mali sun kama mutane 22 a yankin diafarabe a kasuwar mako-mako ranar litinin da ta gabata kafin su wuce da su ƙauyen mamba da ke kogin neja inda aka kashe su to akalla direbobin manyan motoci uku sun mutu yayin da wasu da dama suka jikkata a wani hari da 'yan bindiga suka kai kan ayar motoci a wani yanki da ke tsakanin garin dori na burkina faso da kuma tera na jamhuriyar nijar da yammacin jiya shaidun gani da ido sun ce 'yan bindigar sun kuma bankawa wasu motocin wato shaƙe da ɗimbin kayayyaki wuta gamaci muhammadu yan sumbu magatakardar ƙungiyar direbobi manyan motoci otan a jamhuriyar niger ya yi mana tsokaci a kai kullum ana kashe mana abokai yau abokanmu ɗan uwanmu matuƙa mota duk wanda ya yi lodi za a bi hanyar burkina ko zai komowa sai kira yan uwan shi da abokan shi ya musu ban kwana kenan ya san da take wa ba zai dawo ba za a kashe shi kenan hanya ta zama muna kaman makabarta kamar ta ba muna dan shi ne muke ja hankalin eh, sojawa masu mulki su diba su gani abun na hanyar nan in dai baya ɗaukar matakai na tsaro ƙwararre tsakanin Nijar da Burkina gaskiya a sake mana hanya akwai wata hanya wadda ba ta da matsala hanyar benin kotonu zuwa gaya babu matsala akwai tsaro wannan abin da ya shiga tsakanin Nijar da Benin lokacin da an kai juyin mulki wannan yana bayan mai ya wuce ba za a yi wa a ce a yi iko a yi mulki bisa kan zuciya mu za mu ɗauki matakai za mu kin bin hanyar nan tunda ba dole bane kana son aiki kana son ƙasa kana eh, tausaya ma ƙasa ka je ka sai da rayuka abin ya isa hakan Muhammadu Yansambu daga jamhuriyar Nijar. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International kuna kallon mu kai tsaye a Facebook ɗin Arafai Hausa. Ƙungiyar ƙasashen Larabawa ta Arab League ta jaddada cewa duk wani yunkuri na samar da wata gwamnati a Sudan ya saba ka'ida. Matakin da aka cimma bayan taron da aka gudanar a birnin Ben wato Bagadaza. Rukayya Abba Kabara na ɗauke da ci gaban labarin. Da yake jawabi mai magana da yawon ƙungiyar ambasada Jamal Rushdi ya ce a hukumance an amince da gwamnatin da ke jagorantar ƙasar a halin da ake ciki yayin da aka jaddada cewa babu wata kofa ta amincewa da wata gwamnati ta daban. Rushdi ya ce tattaunawa kan Sudan a yayin zaman ya zama wajibi la'akari da halin da ake ciki a yanzu haka. Ya ce ƙungiyar ta ƙasashen Larabawa za ta yi duk mai yiwuwa wajen dawo da zaman lafiya da kuma kare halastacciyar gwamnati a Sudan yayin yayin ta kira bangarorin da ke rikici da juna da su magance matsalolinsu ta hanyar amfani da siyasa. A wata sanarwar bayan taro da kungiyar ta fitar ta ce lokaci yayi da ya kamata a kawo ƙarshen rikicin na Sudan da kuma kare fararen hula yayin rikicin. Zuwa yanzu rikicin Sudan ya halaka mutane kusan dubu ɗari yayin da sama da miliyan hudu suka haƙura da muhallansu. Wasu masu rajin kare hakkin bil'adama 'yan kasar Kenya da dama ciki har da wani tsohon ministan shari'a sun ce an hana su shiga kasar Tanzania domin halartar shari'ar cin amanar ƙasa da ake wa madugun 'yan adawar ƙasar tundu lisu ana zargin lisu wanda aka harbe har so shida a wani hari da aka kai masa a shekarar da sha bakwai kuma ya zo na biyu a zaben shugaban ƙasar da ya gabata da laifin cin amanar ƙasa abinda kuma ka iya kai shi ga hukuncin kisa. To shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya yi gargaɗi cewa halin da Falasɗinawa ke ciki na fuskantar bala'in yunwa a Gaza ya yi muni a daidai lokacin da Isra'ila ke ci gaba da datse shigar da kayan tallafi zuwa cikin zirin. Nasiru Sani na ɗauke da ƙarin bayani. Shugaban hukumar ta WHO ya yi wannan gargaɗi ne a birnin Geneva inda hukumar lafiya ta duniya ke jagoranta taron ƙasa da ƙasa da ta saba yi a duk shekara. Two months into the latest blockade mutane miliyan biyu ne ke fama da yunwa mai tsanani sakamakon shafe watanni biyu da isra'ila ta yi tana datse shigar da tallafin abinci wanda yawan sai kai tan dubu ɗari da sittin zuwa cikin gaza tallafin da a cikin mintuna kalilan za a iya isar da shi barazanar shiga mummunan bala'i na yunwa karuwa yake a gaza sakamakon wannan hani na shigar da tallafi da gangan da isra'ila ke yi eh, in the ongoing blockade wannan koke da hukumar lafiya ta duniya ta yi ya zo ne 'yan sa'o'i bayan sabbin hare-hare ta ƙasa da isra'ila ta ƙaddamar a arewa da kuma kudancin zirin gaza a daidai lokacin da jami'a a yankin suka tabbatar da mutuwar Falasinawa fiye da ɗari cikin 'yan kwanakin da suka gabata sakamakon hare-haren na isra'ila sai dai cikin sanarwar da ya fitar jiya lahadi ofishin firayim minista benjamin netanyahu ya ce Isra'ila za ta ba da damar shigar da wani ɗan takaitaccen adadi na tallafin abinci da ake bukata a zirin Gaza yankin da ta datsewa samun agaji tun a ranar biyu ga watan Maris. To shugaban Amurka Donald Trump na da takwaransa na Rasha Vladimir Putin na tattaunawa ta wayar tarho a daidai lokacin da ake kokarin samar da yarjejeniyar tsagaita wuta a yakin Ukraine. Bayan ya tattauna da Putin ana kuma sa ran Mr. Trump ya kira shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky da shugabannin NATO. Burtaniya da kungiyar tarayyar Turai sun kulla wasu yarjejeniyoyin tsaro da na kasuwanci a tsakaninsu a wata haduwa mai matukar tarihi da ta faru a tsakaninsu tun bayan ficewar Burtaniya daga kungiyar tarayyar Turan. Shamsiya Haruna na dauke da ci gaban labarin. kusan shekaru tara da shirin ficewarta daga kungiyar tarayyar turai birtaniya wadda ita ce ta biyu cikin kasashen da ke kashe kudade a bangaren tsaro za ta sake kulla alaka da eu cikin manyan yarjejeniyoyin da aka cimma akwai baiwa kayan abincin Birtaniya damar kaiwa ga sauran sassan Turai cikin sauƙi da kuma baiwa 'yan ƙasar damar shiga Turai cikin sauƙi suma. sabbin haraje-haraje da amurka ta kakaba wa turai da kuma gargaɗin su kan lokaci yayi da ya kamata su mayar da hankalinsu kan abin da ya shafe su kai tsaye ya sanya kasashen daidaita sahunsu ta hanyar tunkarar matsalolinsu da kansu da yake jawabi firaministan ƙasar kaya stama wanda a baya ya soki matakin ficewar Birtaniya daga tarayyar Turai. Ya jaddada cewa har yanzu akwai muhimman abubuwan da kasar za ta mora idan ta kulla alaka ta kusa da EU din. A nata bangaren shugabar kungiyar tarayyar Turai Ursula von der Leyen da shugaban majalisar gudanarwar kungiyar Antonio Costa sun ce wannan mataki ya sake buɗe wani sabon shafin tarihi a tsakaninsu. To kasar Rasha ta bayyana kungiyar Amnesty International a matsayin mara muhimmanci tare da haramta ayyukanta a kasar bayan zarginta da goyon bayan Ukraine. Moscow ta haramta wa kungiyoyin fararen hula da dama na ƙasa da ƙasa a shekarun baya bayan nan musamman tun bayan barkewar yaƙi tsakaninta da Ukraine a watan Fabrairun shekarar 2022. Babban mai gabatar da ƙara na Rasha ya zargi ƙungiyar da ke da headquarter a London da kasancewa cibiyar tsara kyama da haddasa ƙiyayya tsakanin ƙasashen duniya. cikin wani yanayi na bazata an sanar da nikoso ɗan a matsayin sabon shugaban ƙasar romania dan wato dan takarar da ya yi fice a kan ra'ayinsa na goyon bayan ƙasashen yammacin turai da kuma taimakawa ukraine a yakinta da rasha a baya dai an zaci george simeon mai goyon bayan rasha da kuma ra'ayin shugaban amurka donald trump zai lashe zaben na romania amma bayan kidaya wato kidaya kaso 99 cikin 100 na kuri'u da aka kaɗa sai labari ya sha ban Nikosu ɗan mai ra'ayin tsakatsaki ya samu kashi 54 yayin da Simon mai zarfin wato zafin kishin ƙasa ya samu kaso 64. Labaran kenan a halin yanzu. lokaci ne na labarin wasanni kai tsaye kuma muna tare da karibullah abdulhamid na madobi to barka da malam ahmad sanu da kokari jamuje kasar afirka ta kudu ta lashe gasar cin kofin afirka ta 'yan ƙasa da shekaru ashirin afcon e. a jiya ne dai aka buga wasan ƙarshe wanda afirka ta kudu ta lallasa maroko da ci ɗaya mai ban haushi ahmad nasarar ta afirka ta kudu na zuwa yadda najeriya ta lashe tagulla a gasar da aka kammala e. bayan da tawagar 'yan wasan na flying eagles 'yan ƙasa da shekara ashirin suka yi nasara a bugun daga kai sai mai tsararraga a kan ƙasar masar haka hakan ya sa kasashen afirka guda wato hudu afirka ta kudu da morocco da najeriya da masar Uh, za su wakilci nahiyar a uh, gasar duniya da za a yi kasa da shekaru 20 kwarai da gaske hmm. kyaftin din kungiyar kwallon kafa ta us ocam padio d ya mutu ana tsaka da fafata wasa a gasar one mm. ta kasar Senegal bayan wata haduwa da yi da wato dan wasa mai shekara 28 Padiop ya gamu da ajalinsa ne a wasan zagaye na 24 na gasar league one a Senegal. Mm. Dan wasan da ke buga gurbin baya an rawaito cewa ya yi korafi kan yadda yake jin zafi tun bayan wannan haduwa da suka yi ah, sai kuma likitan wato kungiyar ya tabbatar da cewa dan wasan ba shi da ciwon zuciya sanarwar mutuwar dan wasan ta janyo wato kaduwa sosai kuma labarin ya girgiza 'yan kasar abinda ya sa suka yi ta tururuwa a shafukan jaridu da labarai da kuma kafafen sada zumunta wurin mika ta aziya san alik yan ai in ba manta ba kyautan nan da rfi ke bayarwa da france 24 mark bibin foy haka shi ma ya mutu ana tsaka da wasa kwarai da gaske kungiyar mm. kwallon kafa ta wato barcelona ta sha kashi a wasan da ta fafata da villarreal jiya lahadi mm. inda aka tashi wasan uku da biyu a tuni dai barcelona ta lashe gasar ta la liga ranar alhamis bayan da ta yi nasara da ci biyu babu ɗaya tsakaninta da espanyol a wasan na ranar lahadi ya kamata a ce barcelona ta yi shagalin lashe kofin la liga a filin wasanta kuma a gaban dubban magoya baya a hukumance eh. amma bilariyar ta bata wato ta bata mamaki a wasan hmm. ta kuma bata mata ruwa a mintuna na tamanin inda dan wasa ta john wato bacanan ya jefa kwallo ta uku ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid nasara ta yi a wasan da ta fafata da Sevilla duk da 'yan wasan ta Vinicius Junior da Rodrigo basu buga wannan wasa ba. 'Yan eh. wasa Kylian Mbappe da Jude Bellingham ne suka jefa kwallaye daidai a zagaye na biyu bayan dawa hutun rabin lokaci kenan sun kasa ci a lokacin da ya kamata <laughs> ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Galatasaray ta samu nasarar lashe kofin La Liga wato league na Turkiya karo na 25 eh. bayan da ta yi nasara da ci uku babu ko daya tsakaninta da wato kaiseris po a jiya lahadi to muna godiya karibullah za mu je ne ga sharhin jaridun duniya kenan kai tsaye muna tare da nasiru sani to da aiki za mu je da zan fara ne da jaridar daily trust ta nigeria wadda ta wallafa labarinta da ke cewa roman baka mm. da wasu alkawura da 'yan siyasa ke samu daga jam'iyya mai mulki a nigeria wato apc kenan eh. da kuma wasu kwaɗayin samun mulki ya sanya 'yan majalisar ƙasar da wasu ƙusoshin jam'iyyun adawa na ƙasar ke sauya sheka zuwa apc eh. sai dai wasu daga cikinsu rikicin wannan rikici ya jawo wato cece kuce a tsakanin dai mabiya jam'iyyu daban-daban sosai duk dai wato sauya shekan abu ne da ba a saba ba a ƙasar ta najeriya to mm. amma dai wannan abun ya zama to kamar dai yau aka fara sosai dan sai maganganu ake ta yi to sai jaridar wato punch ita ma ta najeriya da ta wallafa wani labari da ke cewa wasu da ake zargi 'yan kungiyar mayakan ipop ne da ke fafutukar a ware mm. a yankin ibo kenan na kasar sun kashe wani sojan kasar najeriya kenan da ya sulale ba tare da izini ba domin halartar wani biki ya sa mm. ya kashe eh. wannan kisan ya faru ne a ranar asabar 18 ga wannan wata na mayu da nake ciki a sansaninsu da ke uli an dai samu bayani cewa wannan soja ya sulale ne da kayan soja a jikinsa mm. kuma zai halarci wani biki ne na a rakashe mata eh. mata ne za su rakashe zai je halarta domin abu da kuma ya game da ajiyar ba ba haka mm. sai kuma jaridar arab news ta kasar saudiya da ta ce wata gwamnar jihar tokyo ta kasar japan yuriko koike mm. na shirin halartar wani babban bikin taron mata masu rike da mukamai mm. na ƙasa da ƙasa wacce mujallar fortune magazine ta shirya wanda zai gudana a birnin riyadh na kasar saudiya a ranakun ashirin da ashirin da ɗaya na wannan wata na mayu da muke ciki eh. a yayin wannan taron dai koki za ta gabatar da wani jawabi akan rawar da mata ya kamata su rika takawa a bangaren jagoranci in suka samu kansu a kai to sai kuma jaridar ghana graphics ta kasar ghana ta yanar gizo kenan ta ce ministan kuɗi na kasar ta ghana mm. gabriel wato dr kasiel ato bafason mm. ya kaddamar da wani karfin kwamitin daraktoci mai mambobi goma sha uku da za su kula da harkokin haƙar zinare da kuma darajar a faɗin ƙasar wadda ya ce wannan wani ɓangare ne na ƙoƙarin gwamnatin ƙasar na samar da darajar kuɗin wato kuɗinta kenan hmm. da kuma ƙarfafa matsayin tattalin arzikin ƙasar kasan a baya bayan nan ana kwatanta ƙasar da take fuskantar matsalolin tattalin arziki da farfadowar abin da ya sa kenan gwamnatin ƙasar ta sa ta kori sauran ma masakar ma'adanai to muna godiya nasiru sani to san da aiki To idan muka sake komawa tare da Najeriya rahotanni da kasar na bayyana karuwar mutane da ke kamuwa da rashin lafiyar da ke da nasaba da kwakwalwa sakamakon fuskantar matsalar rayuwa. Dangane da haka ne Murtala Adamu ya duba mana matsalar kuma ga rahotonsa. mental health matsala ce da kwakwalwa ke fuskanta ta hanyar ko kuma fadawa cikin yanayin tunani idan an rasa wani abu mai mahimmanci a rayuwa john david wani matashi ne da ya shafe shekaru akalla sha hudu yana fama da irin wannan damuwar ta sanadiyar shan barasa da sigari bayan ya kasa samun damar shiga jami'a. Um, na kasance mai matukar shan taban sigari har na tsawon shekaru sha hudu. Na yi ta gwada neman damar ci gaba da karatu a jami'a amma hakan bai yiwu ba. Ta sanadiyar haka ne na tsinci kaina cikin damuwa. An kai ni asibitin kwakwalwa daban-daban har sau hudu don neman lafiya. Na gode Allah yanzu na samu sauki. Idan za mu taimaki junanmu to hakika za mu samu sauyi mai kyau a komai. Kenneth wani dattijo ne da yake samun murmurewa daga cutar wanda ya tsinci kansa a wannan yanayi ne ta sanadiyar barayi da suka fasa masa gida suka sace masa kaya duka abin da ya mallaka a rayuwa bayan samun kulawa a wata cibiya da ake kula da masu irin wannan rashin lafiya ya yi alwashi idan ya warware to zai nemi sana'ar da zai taimaki kansa. Uh, to gaskiya idan zan iya samun jari ko da sana'ar siyar da gawayi ne zan iya yi. bincike ya nuna cewa akwai karancin tallafi ga masu fama da cutar taɓin kwakwalwa a najeriya dr timothy babban daraktan kula da lafiyar kwakwalwa da ya ritaya ya buɗe wata babbar cibiya inda ake kula da masu irin wannan matsalar kuma ya bayyana mana dalilin sanayin hakan. We are doing this to sensitize people to tell this thing is doable. Mun yi haka ne don wayar da kan mutane cewa wannan abu ne mai dorewa. Za mu iya haɗa kai don mu taimaki yan uwan uwanmu. Menene amfani ka ga dan uwanka yana cikin wannan hali ba za ka taimake shi ba. Na gina wannan wajen ne da kuɗi na ba tare da wani ya tallafa min da ko kwandala ba. kuɗina da na tara na yi ritaya. Haka mutane ke cewa wannan waje ne da ya kamata a mayar da shi wajen samun kuɗi. kuɗin shiga amma ni na yi haka ne don taimakawa al'umma amma duk wanda yake so ya tallafa mana ofa a buɗe take so anybody is interested to support us please come a rahoton da hukumar lafiya ta duniya ta fitar a shekara ta 2022 ya bayyana cewa cikin mutane miliyan 900 a fadin duniya na rayuwa da irin wannan matsalar dr gabriel obi masani ne da ya shafi matsalar kwakwalwa ya bayyana irin matsalolin da suke da alaka da wannan rashin lafiyar the way our people view mental health it's not as difficult as people see kamar yadda mutane suke daukar masu irin wannan larura ta matsalar tabul kwakwalwa ba haka abin yake ba mutane ba sa daukar abin da muhimmanci shi yasa idan sun fara jin irin wannan yanayi ba sa iya zuwa wajen kula da lafiyarsu kafin su zo a wasu lokuta abin yayi muni saboda tsoron masu tsangwamar su. Kazalika masana lafiya bin kwakwalwa suna cewa mafi akasarin masu fama da rashin lafiyar ba sa samun tallafi da isasshen kulawa da ya dace don samun warkewa da wuri domin rashin lafiya ce da ake samun warkewa idan an kula murtala adamu kalaba rfi To a Najeriya ga alama har yanzu dai tsuguni bata kare wa hukumar zana jarabawar shiga manyan makarantu ta jan ba. sakamakon korafi da wasu 'yan arewacin kasar ke yi akan yadda ta ware jihohin kudu domin sake jarabawar yayin da aka yi watsi da korafin jihohin arewa tunwasi suka yi barazanar zuwa kotu tare da kira ga gwamnati da ta saka baki a cikin wannan lamari kuma dangane da haka ne bashir ibrahim idris ya tattauna da barista abdullahi jalo masanin shari'a kuma ga yadda zantawarsu ta gudana barista abdullahi jalo kaga abin da ya faru da farko me za ka ce akan wannan dambarwa ta da aka samu dangane da wannan matsala ta jarabawan zuwa manyan makarantu? To da farko dai a shi rajistara na jam ya fito fili ya nuna cewa lalle ilalla an samu wannan akasi daga wajen bangaren su har ya yi kuka da hawaye ya jajanta. To sai kuma aka samu kure daga wajensa ya zo ya nuna cewa za a yi wannan jarrabawa Legas da kuma Anambra ne ma'ana ya ware jihohi. To, kaga kamar mu a arewa dama gaskiyar magana bashir ka university na university mu tuntuni matsayin da muke da shi shine jam din nan ba ta da wani amfani a bar jami'o'i suna ɗaukan ɗalibai da kansu dangane da kyawun sakamakon jarrabawa na mutum don ana cutan wasu bangare na kasan, misali bashir sai ka samu wani abu daga wani bangare yana da maki arba'in. wani bangare yana da 180 ko ɗari da hamsin ko da sittin. To abun da mu muke kira shine a majalisar dattabai da majalisar dokoki su yi maza su yi kira wa'in wannan hukuma su ji menene ya sa ana cikin jarrabawa a ce duka a na'urorin sun zube. Magana ce an cuci wani bangare kuma sai aka tuto a fili aka ce wani bangare ya je ya sace wannan an bar inda ake da koma bayan ilimi ana ƙoƙarin a samu a cika gibi. Eh, wato idan man fahimce ka kamar kuna da shakku ma akan aikin da hukumar take kenan. A dama ai ganin guda ɗaya ne, ni da kai Bashir mun je university ba ruwanmu da jam. Mun riga abun da muka samu points namu university ta ɗauke mu, Allah ya sa muka je muka yi, muka samu sakamako mai kyau a jami'o'in da muka yi. So wannan abun da ake yi an yi ne da gangan kuma an yi ne a tozarta wani bangare a ƙara mana koma baya kuma ana ganin za mu yi shiru ko kuma wasu suna yaba suna suna yaba abun shi rajistaran ya yi cewa ya jajanta ka jajanta ba a kai kwana biyu ba kaje ka shirya jarrabawa wa wani bangare wannan bangaren kuma sun fi wannan bangaren a harkan boko kuma ana kokari a samu daidaito don a samu ci gaba ka je ka yi wannan gangancin kuma a ce za a zauna a zuba maka ido a ce lalle wancan tuban da kai tuba ya ya zama tuban mu muzuru babu gaskiya a ciki. To a ƙarshe ku me kuke so yanzu? Maganan guda ɗaya ne abun da muke so yanzu yanda aka yi wa wancan ɓangare jarrabawa saboda sakamakon wannan abun da ya faru a yi shi a ƙasa gaba ɗaya kuma a lokaci ɗaya kuma a tabbatar ba a zalunci kowane bangare ba wannan shine federaliya. To barisa Abdullahi Jalo mun gode sosai da wannan bayani. Allah saka da alheri Bashir na gode. an gaida bashir ibrahim idris da bakonsa bari mu je ga bitan kanan labaran da aka ji mun ji al'ummar jihar borno da ke arewa maso gabashin najeriya na azumi da addu'o'in neman kawo ƙarshen matsalolin boko haram da suka zafafa kai hare-hare a baya-bayan nan Ƙungiyar ƙasashen larabawa ta Arab League kuwa ta yi watsi ne da bukatar samar da gwamnatoci biyu a Sudan kamar yadda wasu ke yunkuri. Shugaban hukumar lafiya ta duniya Tedros Adhanom Ghebreyesus kuwa ya yi gargaɗi cewa halin da Falasɗinawa ke ciki na fuskantar bala'in yunwa a Gaza ya yi muni a daidai lokacin da Isra'ila ke ci gaba da datse shigar da kayan tallafi zuwa zirin. Bari mu ɗan numfasa da wannan. Oh, Garbazo.